ya kaji wannan abin ka bayar jini haba kai sai dai hakuri da ni a ƙauye Allah kai Allah sai dai hakuri da ni ko kanin gida ba za ni kai kai fa tun da ka zo nan k'a kira da shekaru baka koma ba ta san da walaki ka mu irin wannan abubuwa haka ka ji ai me kace ah, burodi ayya kaji ji ai ba burodi ba yayi bere haka ne ai kai ka daɗe <laughs> Abba. Kai! da ka zama wani zakaran faɓo. <laughs> Ai, ka ce ko na ya ciko. Kai! Wa, an kwalbaki aka yi gurin. Kwankwan ta kai jiya ta ne. Na. A ah, to. Na. Ha. ba. eh to dai na hakan ba mm-hmm. kai a can din ma na fi karfinka abokina eh abin da ke son jiya ma kaga za mu koma gida ko ba haka ba isan dan jinya masu haka sai ka saba da shi eh <laughs> ha ha ha eh, na ne